Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Rashin samun aikin yi kai tsaye bayan kammala karatu na daga cikin abubuwan da aka gano cewa suna katse hanzarin iyaye akan maganar tura yara na kasassu makaranta. Ko ‘yan an ka ɗauko ire mu waɗanda ne karatu an ka ba su aiki an yi encouraging ɗin waɗansu na baya kuma ba su yi karatu ba za su ga a mutum wanda yake da lalura ta musamman ya je ya yi karatu an ba shi aiki gwamnati ta kula da shi ko kuma ta ɗauko wani kasuwanci ta ba shi a mu ba bari mu zo mu zama mu jajirce saboda mu samu mutum goals da muka bukata. Haɗa yara masu tawaya da masu cikakkiyar lafiya a aji guda mataki ne na magance matsalar nuna wariya a tsakanin jama'a. muna son zuwa gaba wayan ga makarantun ne wanda gare mu na bukata na musamman mu maida su kamar sai wanda adin lalura babba misali akwai wanda bai gani kuma ya eh, kwakwalar shi ba ta yi da kyawu to ga duk irin wayan sai da specialist karatunsu yana son koya sosai. Kamar yadda aka ji a makon jiya shirin na ƙasa ya samu bakuncin wani matashi mai larurar gani da ke fafutukar ganin ya zama ɗaya daga cikin malaman jami'o'i a Najeriya. Rufa'i Lawal mazaunin jihar Sokoto wanda a halin yanzu karatunsa ya kai matakin jami'a na fatan cimma wannan buri da nufin ganin shi ma al'umma ta amfana da shi abinda kuma ka iya zama wani darasi ga 'yan baya. saboda haka ya buƙaci hukumomin Najeriya su baiwa sha'anin ilimin nakasassu matsayin musamman a jerin ayyukan da suka sa gaba. Gwargwado cikin 'yan uwanmu akwai waɗanda suke da harka da ilimi na zamani na ba kuma na addini haka kuma akwai waɗanda suke zaune a gida ina son in ja hankalin su gas su ce su zauna zaman gida su zama mutane mabarata a cikin al'umma a'a kowa yana da tashi rawar gani da yake iya taka sai dai in ba a bashi dama ba don fara ma misali gwargwado daga kai na Allah ya kaddara ina da ilimi na addini gwargwado na yi primary na yi secondary har na na yi NCE sai Shagari College of Education kuma yanzu haka cikin iya Allah wata ala ina degree program shi Shagari University of Education kasancewar baka gani shi kai ya kai ka samu kai karatu waye ne ya dau nauyin ka ka samu ka kai wannan matsayi ko mataki a karatu gaskiya iyaye na gwargwado alhamdulillah sun shiga ciki da ma kuma waɗansu abokan arziki ya eh, su suke ta ba da kuɗi har ka samu ka gama makaranta zuwa yanzu. Hmm, gaskiya suka jajirce suka yi tseren ganin cewa gaɗin zama shanuwa wari in ya zama na ban da wani bambanci da wani wanda za a ce mai na wanda aka gani don kaga a ce inda sun ban ni nan zaune gida kaga da ba a san yadda zan zama kaga wata kilma in ji ina harka ta vegan haka wanda bai kamata ba wanda kuma duk wanda ya je a hanya yana roƙon naira hamsin naira ɗari duk wanda ya ɗauko ya baka ɗan little money to kaga walakance ke ganin ka. Rufai wannan yana nuna wa cewa iyaye ne ba sa ba wa masu na ƙasa tallafi shi yasa ba sa yin karatu ko ko suke shiga bara. A'a gaskiya wasu daga ciki iyaye ne ba sa bara amma kuma wasu daga ciki ka gane iyayen suna bada amma kuma babu abin da haka yanzu abin da a ƙarin ina mai ƙara ba gwamnati shawara gwargwado dai gwamnati tana da ra'ayi da mu na farko da ta so in nuna ma gwamnati akwai ire waɗanda na yi aiki waɗanda waɗanda na gama karatu amma kuma ba su da aiki to in an ka ɗauko ire-iren mu waɗanda ne karatu an ka ba su aiki an yi encouraging din su waɗansu na baya da ba su yi karatu ba za su ga a mutum wanda yake da lalura ta musamman ya je ya yi karatu an ba shi aiki gwamnati ta kula da shi ko kuma ta ɗauko wani kasuwanci ta ba shi to mu ma me ya rage gare mu mu ba bari mu zo mu zama mu jajirce saboda mu samu mu cimma da muka bukata to ina da gwamnati kula da haƙoƙin mu na ganin cewa ilimi da kuma har kasuwanci. To, ko da yake zuwa makarantar boko a kasashen Afirka abu ne da galibin jama'a ke ɗauka a matsayin wata hanyar samun aikin yi. Masana sha'anin ilimi na ganin ba haka abin yake ba, domin a cewar su iya rubutu da karatu musamman a wajen nakasassu wani babban ci gaba ne a wannan zamani da komai ya koma sai an yi amfani da na'urori. Musa sayar malami a wata makarantar masu bukata ta musamman a jamhuriyar Nijar, na cewa suna ci gaba da jan hankula kan mahimmancin ilimi yayin da a ɗaya hannu suka fara tayar da mahukunta daga barci kan dokar da ta yi tanadin kason musamman wajen kasafta guraben ayyukan yi na gwamnati. Muna son zuwa gaba wayan ga makarantun ne wanda gare mu na bukata na musamman mu maida su kamar sai wanda adin lalura babba. Misali zaka iska da yawa akwai wanda bai gani kuma yana dan eh, kama bai shi da kyawu koko Eh, kwakwalwar shi ba ta yi da kyawu to kaga duk irin ga sai da specialist karatun su yana son koya sosai hmm. to zuwa gaba shi na muku son mu gani irin ga ekwal mu samu irin wanga yaran mu san rike su kuma ya zama santa wanda muna iya ba malamai duk na Nijar in sun zo horo dan yaro ya samu education duk inda yake a cikin faɗin Nijar kwa. Akwai wasu bayanai da ke nuna wasu iyayen da ke da 'ya'ya na ƙasasu. ba sa kula da karatun irin waɗannan yara saboda suna ganin da dama daga cikin nakasassu idan suka yi karatun ba sa samun aiki misali na gwamnati. Lalle a da duk inda za a ɗauka kamar malamai to ana ba mu kashi biyar su ɗari to sai dai daga bana nan ne da shekara uku ga abai sai zan ba haka na ba amma authority na yanzu sun ɗauka muna alkawali lalle in za a ɗoka function public ma'aikata na gwamnati ma'aikatar gwamnati a za su ɗoka mutane ko ta na person handicapé za su hido person handicapé su ba su shi tunda abin da ka ba mu wahala sai ka gani za a ɗoka kama jijikwa goma to mu kuma an ce mana cikin ashirin na muka da guda in kuma yau an kai konkur an ka ɗauki goma sai ka ga kuma nan da da wata shidda a ce wani sabon konkur kuma za a ɗauka goma kaga sun tashi ashirin me amma duka biyun da sai a hana muna ko takin na person handicap tabbata na suma uwaye za su lura sai su da kyawu dan yaro in bai yi makaranta ba to babu abin da iya yi ita ɗaya ta hanyar za ta hidda ka hmm. kuma gaggace dole in kai makaranta sai ka samu aiki na gwamnati a'a kana ita kai da kanka ka gwaji kai ma kana iya bude entreprise kamar kowa hmm. tun da misali na ga da yawa wasu makahi kamar na caji da yawa sai kaga suna haraka communication haraka entreprise makaho na shi ya bude entreprise gashi kuma ya ɗauki mutane eh, wanda ba su da eh, bukatar musamman suna mai aiki mu kanmu muna iya bude kamfani namu na kanmu To, masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Rufa'i Lawal, ɗalibin jami'a a jihar Sokoto, tarayyar Najeriya da Musa Nasir, mai larurar gani da ke koyarwa a makarantar nakasassu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar, sai wakilin muryar Amurka a Abuja Nasiru Adamu Elikaya da producer Julie Lizis Grisham. Ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. ilimi.